قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا sai annabi ibrahim ya ce wa babansa aminci ya tabbata a kanka daga gare ni ba zan yi maka abin da baka so ba zan nema maka gafara da shari'a daga ubangijina lalle ubangijina mai yawan tausaya min ne